har yanzu muna cikin wannan fa'idar ta 36 da malam ibn qayyim yake mana bayani akan alaqatu dhikri bi bi haqiqati nuril ilahi kamar yadda ya masa take da cewa az wa haqiqatu nuril ilahi to shine ne yake ta mana bayani akan tasirin da ambatan Allah yake da shi wajen haifar da wannan hasken hasken zuciya hasken kwakwalwa hasken kabari hasken lahira ne yake ta mana bayani domin ya gamsar da mu Shi ne sai ke cewa waƙala ta'ala fi haƙƙin kufari. Allah ta'ala ya ba da labari a game da haƙƙin kafirai can wancan haƙƙin munafukai ne ko misalin munafukai ne da za a buce hasken su sun yi kama da masu imani a duniya suna kasancewa tare da su so daga in aka zo lahira ma sai su sai su ce bari su bi cikin haskensu suna cin tafiya kawai sai a kashe fitilarsu. mummune suna tafiya a cikin haske su ma sai su zo su shiga cikin mummunai sau da dama a duniya suna bin mummunai ne suna shiga burtu suna nuna su masu imani ne amma a cikin zuciyarsu arna ne su to in aka je lahira sai su rika bin sahun mummunai cikin haske mummunai na wucewa na sai a kashe fitila sai su ce musu unzuruna naqtabis min nurikum dan Allah ku jira mu mana naqtabis min nurikum mu dan diba daga cikin hasken ku mu dan haskaka daga cin hasken ku mu dan samu ko da dan kastu ne kastu ne na hasken ku sai su ce musu irji wara'akum faltabisu nura ku koma duniya shine wara'akum din ku koma duniya ku je ku nemo hasken mu ma a duniya muka same shi to akwai alaka tsakanin wannan hasken da kuma ambatan Allah ta'ala to shine sai ya ce wa qala ta'ala fi haqqil kuffari Allah kuma sai ya ce mana a game da kafirai fahum la ya'qilun su ba za su taba zama masu hankali ba li'annahum lam ya'qilu al-islam domin su dama ba su fahimci musulunci ba wala dakhalu fihi kuma ba su shiga cikin sa ba wala stanaru bihi sannan ba su taba haskaka da musulunci ba wala yazaluna fi zulumatil kufri saboda haka ba za su gushe ba a cikin dubban kafirci a matsayin me summun bukmun umiyu wala yazaluna fi zulumatil kufri ni a wajena ina ganin ya kamata ya zama hali summan bukman umiyan wala ya zaluna fi zulumatul kufri summan bukman umiyan ba za su gushe ba eh? eh? wani ba ma nan nake magana ba ai nan ba laras ba yi da damuwa ko me ya rubuta a nan ya daidai ni na hawan nake rigima da shi ina muku rigima da na hawu ne me yasa za a ce masummun bukumun umiyu a sa masa abin nan لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا اقتنعوا به ولا يزالون في ظلمات الكفر حال كونهم صما بكما عميا ni rigimar da nake kenan ba za su gushe ba a cikin duhun kafirci a matsayin summan a matsayin kurame bukman bebaye umiyan sannan makafi so daga ba su da haske ba za su samu haske ba duhun su a lahira duhun su a duniya wancan kuma ko balko wala ne duk ɗaya ne Ba su bahana man ja'ala kalamahu sarki ya tabbatar mu Allah wanda ya sanya maganarsa li adwa'is shafiya a matsayin mai warkarwa game da cututtukan zukata Qur'ani maganar Allah Allah ya sanya Alƙur'ani maganarsa ya zama shine mai li adwa'is shafiya game da cututtukan kiraza ya zama shine mai warkarwa wa ila imani wa da munadiya sannan kuma tsarki ya tabbatar ma Allah wanda ya sanya zuwa ga imani da shi da yin imani da abubuwan da suka tabbata a gare shi munadiyan shine mai kira zuwa gare shi وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعية sannan kuma zuwa ga rayuwa ta har abada da ni'ima matabbaciya shine da yake kira zuwa ga haka wane shi maganar Allah ita maganar Allah wa ila tariqir rashadi hadiya sannan kuma zuwa ga hanyar shari'a mai shiryatarwa laqad asma'a munadi imani law sadafa adanan wa'iya lalle laqad asma'a munadi al-imani tabbas mai kira zuwa ga imani ya kira lau ya jiyar lau sadafa azanan wa'iyatan da ya dace da kunnuwa waɗanda suke wa'iya masu haddacewa masu fahimta masu fahimta masu haddacewa na sha faɗa mana duk inda aka ambaci lafazin alwa'ayu ko wa'ayayi to yana fa'idantar da abu biyu ne an ta hafaza wa tafhama ka fahimci abu sannan ka haddace shi shine alwa'ayu alwa'ayu kullum wannan abin da yake nuna ke alwa'ayu Alhibzu, almushtamilu ala alfahmi ko Alhibzu wal fahmu shine alwa'ayu mun gane ai wa shafat mawa'izul qur'ani sannan wa'azozan qur'ani fa sun warkar law faqat quluban khaliya da a ce sun dace da zukatan da ba komai a cikinsu haka ake son dama zuciya ta zama يعني أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن هكا ونيكي تيوا أتاني هواها سويية تتازو مني قبل أن أعرف الهوى كافن إنسان ما نأكي تيما سويية فصادف قلبا خاليا كو فارغا أو ترواية شيوان ننسو يي تداتي دزوشي يدبا أخومي فتمكن sai wannan zuciya kawai ta je ta makale a cikin zuciya soyayya ta makale a cikin zuciya dama ba komai a ciki to haka ake so wannan ai ita ce maganar mai risala ai ko zuciyar da ta fi alkhairi ta fi haddace alkhairi ta fi kiyaye alkhairi hiya alqulubu allati lam yasbiq ash-sharr ilaiha zukatan da sharri bai gabaci alheri ba to da alheri ya je kawai sai ya zo yadda kuke cewa takula rasa wannan takula rasa eh allahu al-amlas allan da ba komai sai a rubuta in qur'ani ya dace da haka to shikenan sai ya shiga cikin zuciya da amma zuciyar da akwai rainu a ciki kalla rana ala qulubihim ma kanu yaqtibun dinna to da wahala mun gane walakin أصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات سيدي أصفت سيدي أهوية الشبهات إسكا إسكا جمع إسكا با سنكر كدا على القلوب غزكاتا wannan iska iska ta me ta ashubuhat ta shubuha jahilci da kin koyan addini wa shahawat da san zuciya an koyi addinin kuma sai aka sa addinin a baya aka sa ilimi a baya sai aka shige gaba aka ce ilimin ya bune shi a baya wanda ka'ida malamai suna cewa al'ilmu imamun al'ilmu imamun haka al khatib al-baghdadi yace a cikin iktiza'ul ilmi al-amal yace al imamun kullun ilimi shine lima shi yake shiga gaba bin shi ake yi amma idan ka mai da ilimin ka ya zama matbu'i ya zama ma'amu kai kuma ka zama kai ne imami to labudda an ta halika mutum zai halaka to sai dai waɗannan zukatan iska iska na sha'awa sha'awai da shubuhohi sun karkada a cikinsu fa'at haha. da wannan iska iskar mai yawa ta shubuhar da sha'awa suka karkada a cikin zukatan nan sai suka kashe fitilar da ke cikin zuciya sai zuciya ta zama cikin duhu wata makkanat minha aidil ghafalati wal jahalati fa aghlaqat abwab rushdiha wa adaa'at mafatihaha sai dai wata makkanat kuma dai aidil ghafala hannaye na rafkana wal jahalati da kuma jahilci kin koyan addini fa aghlaqat abwaba rushdiha sai suka je suka kokkulle kofofin shiriyar zukata ai ta karanta ƙur'ani ana tafsiri amma kullum labaran da kake ji in ka buɗe rediyo labarai ne marasa daɗi labarin na wa zukata an kashe wani yanzu nan nake ji ɗazu a rediyo nan nan giwa wasu yara wacin shekaran jiya wai wani boka yara ne fa duk duk su kai shekara ashirin bai boka ya ce musu je su kashe su kawo mishi su kawo mishi su kawo mishi wasu gaɓoɓi na jikin ɗan adam ga gida ga gida sai suka kira abokinsu ga gida ga gida yana jinyan mahaifin shi suka kira shi da daddare bayan an yi sallar isha'i suka ce ya zo ya fita bayan layi shi kenan sai sai shiga aka gaggawa shi an ciccire mishi gaɓoɓi masu yawa a jikinsa da aka cafke ɗaya aka kama ɗaya daga cikinsu bayan an sa ƙauye na za a iya kama mutum an kama ɗaya daga cikinsu shi kuma ya tattona ya nuna su. wai boka ne yasa su je su cicciro mushi wannan a jikin dan adam zai ba su naira dubu ɗari da hamsin naira dubu ɗari da hamsin suka kira ɗan uwansu maƙwabcinsu, abokinsu amintaccensu suka kira shi yana tare da baban shi yana jinyar shi suka kira shi suka je da shi bayan layi suka yanka shi yankan rago suka ciccire gaɓoɓi saboda a ba su dubu ɗari da hamsin wace al'umma ce wannan yanzu ana wannan abin kana jin Allah zai mana ruwa dubu ɗari da hamsin fa boka ya sa yana jin an kakka masu shi kuma zakara ya bashi sa'a ya tsere yanzu ko sama ko ƙasa ana ta neman shi su kuma suna hannu wani irin bala'i ne wannan kaga shi ne wannan mala yake bayani wa adaat mafatihaha sannan kuma suka hannayen ma suka ɗauki makullan suka yi. da suka kulle kofofin shirya na zukata shiriyar zukata sai suka ɗauki makullan sai suka jefa a kogi kaga ina za a gani yaushe za a buɗe kaga ba ranar buɗewa wa rana alaiha kasbuha sai aikin wannan zukatan sai suka yi suka yi zukatan tsatsa suka yi tsatsa falam yanfa fi hal kalamu duk maganar da zakai ba za ta yi amfani ba duk wa'azin da zakai ba za a ji ba wa sakarat bi shahwatil ghayyi sannan kuma suka shiga maye saboda ne bi shahwatil ghayyi saboda sha'awar zalunci wa shahadatil batil da kuma sheda ta ƙarya falam falam tasghi ko falam tusghi duk zai iya dauka saga asgha falam tasghi ba'dahu ila al malan saboda haka ba su karkata zuwa ga zargin da ake musu ba an an gama ma zargin duk abin da zaka faɗi ka ce abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau sai su ji kaman ba da su kake ba sai su yi maka irin na imrul na abu nuwas ana ma ana masa wa'azi kan shan giya ana masa wa'azi kan shan giya ana cewa ka daina shan giyan nan giyan nan cutarwa take yi yace da an ka launi fa innal lawma igra'u wa dawini billati kanat hiya dawo yace ni ka daina zargina ma kana zargina kana mun wa'azi ziga na kake yi wannan giyar da kake cewa cuta to ni ita ce magani a wajena in ban sha ta ba ban da waraka in ji shi Allah gafarta masa an ce ya tuba ƙarshen rayuwarsa abu nuwas an ce ya tuba yi baito ta ce ya rabbi na azumar zunubi kataratan falakad alimtu bi anna afwaka azam in kana la yarjuka illa muhsinun faman alladhi yarju wa yad'u al mujrimu mali ilaika wasilatun illar raja wa jamilu afwika thumma inni muslim ya musulunta Allah ya gafarta mishi amma kaga banna in mutun yayi ta shi yasa bannan rubutu ta fi sharri shine dai daga cikin salaf yake addu'a yake cewa Allahumma ij'alna mimman idza mata matat ma'ahu dhunubuhu wa la taj'alna idza man mata baqiyat dhunubuhu ya Allah in mun mutu ka sa zunuban mu su mutu ya Allah kada ka sa idan mun mutu kuma zunuban mu zama suna wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahr ma katabat yadahu fala taqtub bi khatika ghayra shay'in yusibuka fil qiyamati an tarahu kada kada kada ka rubuta abin da ranar lahira ba zai zama maka farin ciki ba yasa rubutu bala'i ne in baka shirya ba to falam yanfa fi hal abanna malamu abanna falam falam tasgi ba'dahu ila al-malam waɗannan zukatan ba su karkata zuwa ga faɗan da ake musu ko sannan wa wu'izat bi mawa'iz an kafiha min al-as min min al-asinnati was-siha sannan wu'izat an fa musu zuk wa'azi waɗannan zukatan bi mawa'iz da wasu wa'azuzzuka an kafiha waɗanda suka fi cutarwa suka fi dafi min al-asinnati was-sihami fiye da al'asinna ta kubba wa sihami da kuma masu suka walakin matat sai dai waɗannan zukatan sun mutu fi baharin jahali a cikin tekun jahilci wal ghafalati da kuma rafkana wa asril hawa wa shahawati sannan kuma da ribata irin ta san zuciya wa sha'awa shahawati da kuma sha'awar shawai wa ma jurhim bi mayyitin ilam ai idan ka zo ka karci gawa ba za ta ji komai ba ba ta jin radadi dan ka zo ka sa reza ka karci gawa ba za ta ji ba nan da aka ce ba za ta ji ba ana mana magana hissu abin da muke ji kenan amma malam za ta ji shi yasa manzo Allah sun ce kasu azmil mu'mini maitan ka kasrihi hayya idan aka karya kashin mummuni matacce to kamar an karya shi yana da rai shi yasa ba a ba a ba a ballagawa shi yasa malamai suka ce haramun ne a dadda tsagawar mutum musla ba shi yasa a yaƙi hadisi ne ma manzo Allah sama a cikin wasiyar da ya masa habbai idan za su tafi yaƙi ya umurce su za su tafi nage cikin wasiyoyinsa akwai wala tumassilu wala tumassilu kar ku rika dadda waki mun gane shi yasa bin baz rahimahullahu ta'ala Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz da aka yi masa tambaya akan irin abin da likitoci ɗaliban likitanci suke yi a a ana koya musu ilmu tashrihi ko masu masu anatomy eh, masu anatomy suna suna ana koya musu yadda gaɓoɓi suke da yadda kowace gaɓa take to to to ana suna yayyanka gawawaki ko yadda cikin ɗan adam yake to shine sai ya ce in dai gawan musulmi ce bata halasta ba bata halasta ba amma gawar kafiri to ya halasta za a iya yi tunda ya zama barura ta koyan ilimi amma gawan musulmi ba za a mata haka ba Allah shi ganar da mu wannan ke ne kun ga yau al'imam imam Balaga kawai ya mana a cikin karatun ba kawai ba kai bayan wa'azin kuma gashi ya zo da shi a siga ta balaga yanzu wanda suka yi balaga a cikin kunan su za su yi tazawucin abinda abinda ya yayi mhm.